a koyan da su ma suna nan suna hari su kashe ni su ci dukiyar su ci dukiyar shi yasa ni kuma kafin su ankara in aiwatar da su ina so a kashe mijinmu su kuma kishiyata a taɓa sama-sama a yau nake so aiwatar da abin kin gane ni da yake dama idan na taho haka mutane ban dai sani ba akwai dai mutanen da muke dan rayuwa da su zan kawo sai ku magana amma ni ni ba matsala in da iya samu su ana murna ana kuka to yau kukan ne ya zo domin ango Allah ya mai cika aka mukan lau alillahi wa inna ilaihi raji'un malam yaya lafiya Allah ya yi wa amina rasuwa eh? ka kwantar da hankalinka ba wanda zai san halin da ni. gaba ɗaya hankali na ba a kwance kuma ma idan ma ya sani sai me ko kin sa na a gaba kin yi tagumi yarinya karama da ke menene ina kuma zaki tafi ina zaki ce ina da wani guri ne da gidanku